أمري لا كنت قاطعة أمرا حتى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 mai girma wakilin sarkin kudu kuma sakataren kungiya kuma imam sheik umar garba alwasa sakatare Lai laikar marayu albarka mai girma magajin gududun alwasa babanmu don ya wasu yayanmu yanzu shi ne alhaji muhammad salif muhammad magajin gududu sannan haya tebur muna da elders ɗinmu akwai alaisayin tahir dallatun kabi akwai mai girma sa na mai girma gwamna alhaji muhammad muktar abubakar wanda aka suma dk maji daɗin sarkin kudu ah, ya kana kabbara Allah ƙungiyarmu babanmu Profesa Mahmud Muhammad Garba Hafizahullah babanmu Alhaji Muhammad Sani wanda yake ya wuce yaya yanzu baba ne Allah ya ƙara rayuwa albarka shugaban ƙungiya na Alwata District Injiniya Alhaji Isa da makarabansa tawaga da muka zo da ita daga argungu wanda yake ciki akwai dan masanin mera albani sannan bayan haka akwai mataimakin shugaban kungiya architect a dr abdulsalam muhammad hafizahullah mataimakin daraktan da'awa sakataren majalisar malamai wato kasan tim din yawa gare kwarai da gaske ga kuma bangaren agaji akwai shugabannin agaji na jiha akwai na local government akwai na district akwai masu girma akwai makwashe da sauran duka makaraban da girma magaji da sauran al'ummar gari duka ina gaishe ku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu na farko muna yin addu'a ga mai wannan gida babanmu kuma magajin gududu wanda ya gabata Allah ya gafarta masa Allah ya bashi aljanna Allah kai masa rahama tun muna yara muka san shi yana shugaba mataimakin shugaban kungiya na jiha sun taka rawa kwarai da gaske da shi da mai gida mai guda zuru Allah kai musu rahama su duka Allah ka ba su aljanna wanda yake gaskiya mu mun san matsayin shi a gare mu a cikin zukatanmu mun ji ciwon rabuwa da shi amma Allah ya yi mu son shi yana ɗaya daga cikin an kwamitin mu na masallacin masjidil ilm li Muhammad Suleiman rahimahullah Allah maɗaukakin sarki ya ji kan magaji Allah ka bashi aljanna addu'a ta musamman ga shi sabon magaji Alhaji Muhammad Salis Allah ubangiji ya yi majagora magaji Allah shi rika hannunka Allah ya haska maka Allah shi ma kariya Allah ya zama ka ga wannan shugabanci da Allah maɗaukakin sarki ya baka. Da kai da mai girma sarkin kudin alwata duka Allah shi muku jagora. ‘Yan uwa musulmi bai kamata in magana ba saboda gaskiya karatu ya gabata. Wannan karatu kuma barin jiha aka yi wannan karatu ya kamata a bari haka Ga dattijawa tare da mu sannan ga sarakuna tare da mu ya kamata musulmi mutane su je su kwanta. amma da yake zan sami mintoci kalilan aya guda zan karanta in ba shugaban kungiya sai ya jure ta'alikin karatukan da aka yi ya ba da dama a yi addu'a a tashi gama a cikin alkur'ani mai girma akwai wata aya sotun nahali wanda wani basara ke ji labarin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yunkurin ya taso da kai ne ya iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba musulmi ba ne amma ba sarake ne kamar yadda masani ya fara ita sarauta da ka gani to wallahi sai dai Allah hmm. ba sarake na da power da ba a gaba da gaba da shi sai dai a kuma gehe a roƙe shi ko a lallaɓe shi ko a nemi abin nan mahita gare shi saboda mi saboda Allah na ka zaɓi mutum ya zama shugaba duk da ka so ka zama shugaba ba ka zama shugaba sai Allah ya zaɓe ka akwai ayin ƙwayin da masu suka tabbatar da wannan to shi wannan saraki ya yi yunkurin zuwa ya gara da manzan Allah sallam sai ya zan sauran makabarbai suka ce a ka bari mu mu tai mm. idan muka tai muka gano duk abin da muka ganin zo baka labari mm. to sai aika wasu mutum biyu daga cikin makarabar shi sarkin a lokacin da ya tafi suka tafi suka iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce sarakin mu ya iko mu wurinka sai manzo zala to me ya aiko ku yace ya aiko mu mu tambaye ka kai wane ne sannan me matsayinka sai manzo zala ya ce ni ni ne Muhammad bin Abdullah ku matsayina ni ne Abdullahi wa rasuluhu ce hmm. to me za ka gaya mana in mun ce mu gaya mishi sai ce uku je ku gaya mishi Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون maɗaukacin sarki ya ce manzan Allah ya ba da saƙon wannan aya a ji a karanta wannan basaraki hmm. Allah maɗaukacin sarki ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan lalle Allah yana umarni da yi adalci da kuma kyautatawa wa ita izil ƙurba kuma Allah yana umarni da ma'abuci kusanci dan uwa a bashi hakkinsa sada zumunta alheri in ya samu abba makwabci ba dan uwa na jini wa'annan sune umarni guda uku da cikin wannan aya dama ita wannan aya akwai umurni guda uku akwai hani guda uku kaga adalci sarakuna ke da shugabanni ihsani shugabanni ita idil qurba wannan bangaren shugabanni yayi dadi a ce kana da matsayi babba amma duk ƴan uwanka kana iya jawo su kai da su kaga wannan abin na daɗi ƙwarai da gaske amma ni talaka kai talaka saboda haka ziyarar mu da zumuncinmu mu bata kai ƙarhin a ce wanda abba sama wanda da babbar kujera ya so ya zirce mu ba ko ya kira mu yana buƙatar mu yana yana mu zo ba kenan wannan aya manzon Allah ya bar sakonta jiya a gairar masaraki ba wai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ba ana nihin shi wannan ba sarakin ɗai aka nihin wagga aya ta shige shi ba a duk sarakunan da shugabanci Allah ya umarce su yi adalci saboda adalci Allah ya tsaye sama da ƙasa manzon Allah sallam ya tabbatar da adalci na daga cikin abin da ka sa gwamnati ta yi ƙarhi kuma ta tsaya kujera ta yi ƙarhi ta tsaya duk 'yan jehe-jehe da 'yan biɗe-biɗe da masu baɗa da masu fara ba su iya kai ga shugaban da kayan adalci saboda mi saboda Allah na ba shi taimako ta inda bai tsammani ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa inna Allah yansuru ad daular kafira inna Allah yansuru ad daular adila wa in kana kafira Allah yana taimakon ƙasa daula mai adalci ko kafira ce inda tana adalci ko kafira ce Allah na taimakonta amma Allah na ruguza daula azzaluma ko da musulmata inda tana zalunci Allah rugur saboda ni saboda zalunci a zulmu la yadumu wa in dama damma to saboda ka adalci shugabanni kenan sannan ihsani shi ma shugabanni saboda wanda da shugabanci yi maka ihsani sai ka ji ka ƙara so ne in ka ƙara gaba ko wani ya ɓace shi baka yadda sai ka kashi ka kare shi ka ce wallahi a'a to saboda ka ana son shugaba ya zama mai adalci mai ihsani sannan duka 'yan uwa ana son a tattaro su a rike su wuri guda sai ce wa ha anil fahsha'i kuma Allah yana hani daga alfasha domin akwai wasu in Allah ya ba su shugabanci sai a kira ƴan dambe a kira ƴan kokowa a kira faruwai a yi ta kiɗe-kiɗe akwai basaraken da an ka ba shugabanci sai da ya yi sati ana kiɗe-kiɗe ana goge su kaga yanha anil fahsha'i wal munkar su shugabanni ai bai ma kamata ya za a same su ana waɗannan abubuwa gare su ba saboda bi saboda waɗanda suke suna dibin Allah ya taimaka musu talakawan su samu abinci su samu zama lahiya su samu tsaro ina su ina kira yan bori ina su ina kiran karuwai a tuwa kiɗa saboda ka Allah yanha anil fahsha yana hanyar daga alfasha wal munkari da abubuwan kyama wal da zalunci sai Allah ya ce ya izukum Allah ne muku wa'azi la'allakum tadhakkarun don ku wa'azu muna roƙo Allah wa daukakin sarki wannan aya da mu da shugabannin mu duka Allah ya sa ta a cikin zuwa mu mu mu zama masu adalci sannan mu zama masu ihsani mu zama masu zumunta sannan kada mu zama masu aikata alfasha saboda alfasha tana kawo musiba inda ba ya damani ba idan muna kamar yadda malam sani ya faɗa idan a samu lalacewar tarbiyya ɗiya suna lalacewar suka gari ya samu matsala wallahi ma in ana ɓanna cikin ƙasa to wani musiba ka su lalata shigo cikin gari ba a sani ba to saboda ka shi yasa aka son shugabanni su daɗe sun ga ɓanna su daɗe ta ka su bari ta ta ƙara gaba shi yasa wasu shugabanni Allah ya taimake su الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله تعالى يتي الذين إن مكناهم في الأرض وتو إن ذاك يبوه ذاك جنجنا kai jinjina ga waɗanda in makan nahun fil ardi in muka ba su shugabanci a cikin ƙasa muka ba su sarauta muka ba su kujera muka ba su gabati sai Allah ya ce a kamus za su tsaye da sallah a kamus za su tsaye da sallah su a gaba ga tsaye da sallah sannan wa atawu zakka suna ba da zakkar dukiyoyinsu wa amaru bil ma'ruf kuma za su yi umarni da alheri wa nahau anil munkar za su hanyar daga mugun abu za su awata za a sa sandan mulki a buga wallahi shugaba sai ya sassan ya bige kan wani kasan wani bai jin magana sai an bige kai sannan ya gane ya kuskure to shi yasa shugabanni aka ba su wannan sandar kai malami baka iya sa sanda ka buga sai dai ka ja aya kai bayani wanda ya gane Allah ya jefa mai ya gane shi kenan amma ba saraki dare da ka sa sanda ya buge ka wallahi dole ka mai da hankalinka saboda ka shi yasa Allah ya ce wa nahau anil munkar suna hani suna tsawatawa daga muguwa. abu sai ce walillahi akibatul mukum al'amura karshen su ga Allah su kamar yadda malam Ali ya faɗa zu duka shugabanni sai sun gama sun ce gaban Allah ya musu shari'a shugabancin da suka yi da kokarin da suka yi da inda suka yi ba dai ba duka dai Allah zai musu shari'a to kaga wannan nauyin na sa mutum ya tsaya ya gani ina banna take hana ta ina alheri yake kawo shi sai yana aita mai addu'a muna roƙo Allah maɗaukakin mu Allah shi musu jagora mai gima magaji Allah ya rika maka Allah ya ƙara maka lafiya maɗaukakin sarki Allah ya haska maka na ya kamata ya tsaya a karamar kalla salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو كنت أرى الإجواء الذي عليها اليوم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم a yanzu mai taliki da game da wannan wa'azuka da aka gaba